jiya ne ɗaya ga wata jiya ne daidai ranar haihuwar sai dama asuba ɗaya ga watan abin nan zilƙada aka haife ta kuma ko ba komai kaga ita sai dama asuba ai a bar koyi ce a wajen abin da ya shafi a kowa da kowa ma musamman mata matan ma ko musamman 'yan mata shi sa za ga asinnanta wasu sai yanzu kamar na ga 'yan mata ne suke ɗaukar takalifin maulidin sai dama asuma ko to baiwa Allah ce da Allah ta'ala ya tattara mata ɗaukaka mai girman gaske ko ba komai tun daga imamu alaihi salamu alaihi zuwa ƙa'im sun ba da irshadin duk mai son ya ziyarci sayyida zahara a kabarinta ya je mashahadin sayyida masu ma ya ziyarci sayyida zahara a madadin sayyida zahara take ita yanzu a doron duniya in kana son ziyarar sayyida zahara salamu alaiha ka je kabarin sayyida masu ma ka ziyarci sai da zahara amince Allah ya tabbata kai kaga tana da matsayi ko yar imam Musa al-Kazim ce kanwa imam Ali Arida kuma su biyun nan sune suke shakikan juna da ita da imam Ali Arida amince Allah ya tabbata a gare shi an san matsayinsa ba karami ba tana daga tafaran ilimi tana daga cikin tarihinta da ake kawo akwai wata rana an ce wasu bayan Allah gungun mutanen a Makka suka zo da tambayoyi wajen Imam Musa Al-Kazim salamullahi alai suka zo da takardar suka sallama kofar gida suka je suka ga wata yarinya mai ƙarancin shekaru ta fito sun je da takardun na tambayoyi sai ta karɓa suka ce mata ina imam ta ce ai baya gida amma za a je sai dai gobe ku dawo ku karɓa tafiya yayi ba ba ta dawowa tambayoyi ne ta saje imami ne zai amsa amma sai da masu ma tana ya karamar yarinya mai ƙarancin shekaru ta shiga gida ta buɗe takardun nasu kowace amsa ta ba su amsa ta fidda amsa ta rubuta washe gare suka dawo suka yi sallama ta fito ta ce gashi ta miƙa musu su kuma ba su ce mata ba su ce mata dole sun ga imam din ba suka juya suka koma garin su a hanya suna tafiya komawa ya gida sai suka kaci da imam Musa alkan suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kawo takardu jiya da da amsoshi gida muka haɗu da wata yarinya ta fito ta ce mana baka gida amma gobe mu dawo mu karba mun ɗauka kuɗaɗen yau da muka zo kuma suka suka fito suka ce gashi ta fito mana da takarda kuma gashi da amsa zai ra muke mu je gida mu duduba sai ma Musa ya ce ba ni takarda sai suka bata suka bashi sai ya bude ya bi tambayoyin su tsaf ya ba amsa da ta bayar sai ce fidaha abiha fidaha abiha fidaha abiha haka Imam Musa al-Ghazali ya ce fansar da mahaifinta fansar da mahaifinta fansar da mahaifinta ya ba su ya ce amsa ta yi ko baka lura ba sai na Fatima Ma'asuma salamun alaiha tana ai karamar yarinya ba amma ku duba tambayoyi baya na al'ummar gari ko ƙasa guda suka kawo ita ta amsa mahaifinta bai nan ya aka ta zama haka saboda ita ta musamman ce yadda take a wajen imamu ali arida kamar yadda ka san matsayin saida zainab ga imamu hussein Salamun la'alai irin gudunmuwa da ta rinka bayi shi sa ma da ta faru duk ta faru aka shiga tsakanin su tsawon lokaci ya zama tana ba ta iya rayuwa ita kuma in ba ta kusa da imam ali arida na farko tana budurwa wani ƙaunar an ce shekarar ta 21 ta bar duniya wani ƙaunar kuma an ce shekara 28 an lura amma ba ta taba aure ba ba ta yi aure ba ko saurayi ba ta da shi ko saurayi ba ta da shi haka ta gama rayuwarta aikinta karantarwa karantarwa karatu da karantarwa shine aikinta mazuma imam al da shi ya sa mata mazuma suwaye mazumai ba imma ba ya aka yi ce mata masuma a matsayin na masumi wanda bai sako zai kira mai sako da masumi ga ta ba imamiya ba a matsayin da zara ita ake cewa masuma amma ya kira da da sai da Fatima masuma shi sa in masuma suka yi ittifaki ita ba sai da zara ta yadda in ba ta nan tunda kabarinta ba za a gan shi ba a rinka ziyarar ga ta Fatima masuma salamun laya alaiha imamu arda shi ya sa mata wannan suna masuma me yasa aka sa mata masuma saboda ba ta abin duk da Allah ta'ala bai so ba ta duk abin da Allah ta'ala bai so abin nan kamar yadda nake cewa ko aure ba ta yi ba shi yasa zai harka a harkance dai ina ganin yanzu iddala'in kamar yan mata aka bawa harkar sai dama amma tambaya kamar bayan mu da muka yi magana na haura sura din da sauran yan matan mu na yanzu a harkance me ya rage musu yanzu kenan da mu da su mu zage dan eh, mu dage mu yi karatu mu karanci addini ko budurwa inda kina almajiran malam zakzaki ya kamata ki karantar da yan matan anguwanku addini waɗanda ba ma abuta addini ba to kin koyi halin sai da ma'asuma gidanta koyaushe da kawaye da yan mata amma fira suke zuwa zuwa suke suna kallon sacin suna waye karatu suke sha kowace in ta sai ta yatsa da ilimi za ta tafi gidan babanta sai dama a suma a rayuwarta haka ta yi ne a maganar makarimul akhlaq kyakkyawar shiga eh, da shiga ta ɗabi'u abin da ya shafi in ka ganta kaga sai da zahara salamun lahi alaiha to an ce lokacin da bala'o'in ko nan banul abbas din ya yawaita da yawa da umayyawa ma an raba tsakaninta da imam ali wani dan muddan lokaci ta gaba ta yadda da zaman ba daga madinan ta tako ta taho za ta dawo nan inda yake mashahad inda mashahad ɗinsu yanzu take to sai ya zamo tana tafiya ma a hanya tafiya ma ta ƙare sai rashin lafiya ta kama ta a wani gari da ake cewa sawata a nan ne ya zama rashin lafiya da ta mata ƙarfi ga guzuri ya ja baya sai ta ga ba za ta iya ƙarasawa ba nan ta zauna tana jinya ga yanayi to da ta dan fara samun sauki wasu suka fara fahimtar ita wace ce nan ne take tambaya ta ce wai daga nan ku zuwa abin da ya shafi kum zai kai nawa sai aka ce mata ai bai fi farsaki farsaki takwas ina jin suka ce mata, dan manta amma a lissafin kilomita kilomita bakwai ne bari mu ce kilomita na ba da farsaki din kilomita bakwai ne suka ce mata tsakaninta da mashahad amma yanayin jiki ya hana ta ta iya tafiya ta gani ko to shine sai wani bayan wasu bayan Allah suka zo suka ɗauke ta akan raƙumi masanan ahal baiti din ne sosai aka kai ta gidan wani bawan Allah na dan manta sunansa haka sai a gidansa nan ta zauna ta ci gaba da da jinya tunda lokacin da ta yi magana cewa farsaki na wani da aka gaya ne ta ce ya za a taimaka ita ko a karasa da ita tunda ta kusa zuwa dan uwanta yana jin imam ala da salamullahi alaihi to shine sai ya zamo aka sami karabkar da za ta raka ta din wani kauna an ce shi ma'mun la'natullahi alai shine ya ji labarin ga tanan tato daman gashi yana fama da alaka kai din imam ala da ya rasa ya zai da shi yanzu ga wata budurwa nan tato mai abin ban mamaki a cikin musulmi a wajen ilimi saboda haka in ya zo abin zai masa yawa sai ya turo da ta hanyar dabara aka bata guba a wani masauki da zimman wai kayan abin nan ne tarbar baki to dai haka aka ce ta zama ta yi shahada ita sai dama a suma to almuhim abin da muke so mu ɗauka anan bari mu koma wancan wajen eh, daɗin nan wajen na gada da gargada da yawa gara mu koma tunda batun maulidi ne ta yau ne ranar haihuwanta kuma kamar yadda ce daga falalata an ce in ka ziyarci ta ka ziyarci sai da zara salamun lahi alaiha sannan kuma yadda muka kawo batun biyan bukatu ko na abubuwa to sai da ma asuma salamun lahi alaiha babi ne na Allah madaukakin sarki na biyan bukatu babanta imam Musa babul ijaba babanta babul hawa iji yayanta kai imam ala arida salamun lahi eh, alai ga ita kuma yadda ta taso ta zama ramzi ga rayuwar mata kamar kai ka ce sai da Maryam ce mahaifiyar Annabi Isa aka maimaita ta tunda ita ce ta rayu kaga bata yi aure ba to haka sai da masu mata rayu rayuwa ta ibadar Allah da koyar da bayan Allah bata yi aure ba ko saurayi ba ta da shi to kaga idan budurwa ta da kanta za ta yi annini hidima sai in ta nutsu da kanta za ta saita ta irin saita rayuwar ina jin shi ma masu sai saka sa a danka 'yan mata ko ba komai su kalli abin in zaki budurci to budurci irin na sai da ma'asuma ko in auren auren in addinin addinin amma ba a haɗa gudu da susan wani ɓangare in ja hausawa yawwa sai gudun yi iwa yawwa idan ya zama tana cewa ka san akwai wani abu da ake yi <laughs> in ana karatu yanzu za ga hata matan musulmi ma bari in ce matan musulmi ka cokaf sukan yi kaga mutum mai namiji ne yana da kama budurwa a makaranta ko daga cikin kyawawan matan da ya kamata kuma mumini ya aure siffofin ayyuka an ce hadda wanda aka ce wala muttakhizi wala muttakizati menene ma akhdan na manta ana dan tana mayar wala muttakizati ko wala muttakizina akhdan na manta Allah. to shikenan yawa wala muttakizati akhdan dinna jami'i ne na riya ko matan da ba sa kawa na namiji tun kan wannan lokacin amma aka ce in zaka aura alamun matan da zaka aura ta alheri ita ce wadda ba ta da kawa namiji sai da masu ma tana da kawa ko saurayi ma ba ta bai kuma a kawan nan ko ana samun matsaloli da daman gaske sukan sukan faɗa su masu irin wannan dan shi za ga wani duk wanda ya zurfi a boko sai ka ce shi wa ya boko mm-hmm. ina ba dai ba an lura to ba mun ce karatun boko ko baki ko wani makamancin haka ba da ta karatun bangaren islamiyya din ma yanzu zaki ko amma ne ga samfur a wajen sai dama su ma salamun la alaiha wannan ita ce tsarkakakkiya ya tsarkaka wadda ta yi rayu kuma daman Allah ya yi su ne dan a gani a kwafa kuma gashi ma'asumi ya kira ta da miya to abin sha'awa a nan da fata shine Allah ya sa eh, matan al'ummar musulmi ba zan ce iya na harka gaba ɗaya matan al'ummar annabi kaco kaf ya zama sun ɗauki abun kofi daga gidan manzon Allah wannan ya ta imam Musa alkazim kanwa ta imam Ali Arida alayhi salam ta zama ta zama wa mahaifinta irin yadda sai da zara ta zama kamar lokacin manzon Allah ko sai da zai ta zo lokacin Imam Ali da Imam Hassan da Imam Husaini ita kuma ta zama wa mahaifinta da yayanta har ya zama wannan kaga dai tsoron in ta yi intisali da shi matsala ta ƙara afkawa shi wannan ma'amun din a lokacin aka yi kwatan kwatan din da aka yi dai gashi na wasu ce wannan rishin lafiya ce ko ce wannan guban dai hanya hanya man suna da labarin ta to suke ta ɗaukan matakai kala kala da wanda za a yi a masauki da wanda za a yi yanayin dai abin da ake mana a hanyar ta taki wani gun an je a ce an samu labari rijiyoyin garin da an zuba guba kar yan uwa su sha ruwan garin Gaza-gaza-gaza to haka da ta yi ta takin zuwa wurin imam ali arda a hanya abin da ya same ta kuma ta hada da ajalinta allah ya karɓi shahadarta allah madaukakin sarki ya azurta mu da alfarmar ta kuma allah ta'ala ya ganar da mu abin da mu ma za mu karanta ɗin kuma allah ta'ala ya azurta 'yan matan al'umma annabi muhammadu da koyi da wannan jika ta annabi muhammadu sai da fatima Ma'asuma salamullahi alaiha to insha allah ina jin za mu yada zango a nan da mun ciwo abubuwa kuma Eh, jiya ne aka haihuwa ko yanzu ana cikin ranakun <clears throat> maulidinta ne har a kai ranar sha ɗaya ga wata ita kuma ita ce ranar haihuwar imamu ala'ar rida ɗin ko kaga duk wata ɗaya suka suka shiga ranar sha ga wata za ta zama ranar haihuwar shi imamu ala'ar da amincin Allah ya tabbata a gare shi to wannan shine ina jin muka takaita a nan da batun ita sai da masu maɗin ya wadatar da mu sai zamo an sallami al'umma saboda mun ci lokaci da yawa na dan manta ne ma in da malam badar ya tuna mun to ban san yadda za a yi ba akwai <clears throat> wani kalmomi da wani ya faɗa ana a cikin ko tarihin da yake cewa ya binta Musa wa banatul azhar ko yanzu muka ce assalamu alayki ya binta Musa wa banatul azhar a fara assalamu alayki ya binta Musa wa banatul azhar

fil jinani jaza'uhu to ki taimaka mana alfama annabi da iyalan gidan haka wa to yanzu mun ziyarci kabarin zai dama a suma daga nesa bukatunmu da muka sani na fili da na ɓoye Allah ya biya mana manyan bukatun duk mai wilaya da albaiti shine bukatun Allah ta'ala ya gaggauta kawo malam zazzaki ɗauki a wannan dandamali na kwami da ake ciki yanzu shi kadai ne kwamandan shi kadai ne sojan shi ya san yakin shi ya san me ake yi duk abin da ake ba wani wanda ya gane iya ilimin ka iya tsayawar ka kawai kai shiru da bakin ka to Allah ta'ala ya taimake shi a wannan yaki wanda shi kadai ake yi ake ta bugawa da shi kadai ne a fagen dagan shi kadai ne kuma kwamandan shi ne kwamandan shi ne sojan to Allah ta'ala ka taimake shi alfarma annabi da iyalan gidansa tsarkaka jiya mun ziyarci wani babban bawan Allah da ya zo ta addu'a sai faɗi wata kalma sai ta girgiza ni yana addu'a yake cewa Allah wannan rawani da sai ya kama mu yace ya Allah ka zo ka taimake mu kai wannan addu'a ban taba jin da ba Allah ka zo ka taimake mu kai ya san girman rawanin nan Allah ka zo ka taimake mu akan wannan rawani kai wannan addu'a ta girgiza ban san wanda muka je ga ɗaya can daga ciki na ganshi ban san ko ga ya gane ba ga nan ba yana addu'ar yace Allah ka zo ka taimake mu to Allah ka zo ka taimake sai Allah ka zo ka taimake sai Allah ka zo ka taimaki sai alfan ma annabi da iyalan gidan hadar kaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma sallata ala muhammad